muna muku maraba da shigowa zauren VOA. Har yanzu muna jihar Agadez ta ƙasar Nijar, kuma abokin aiki na Hamid Mahmud yana tattaunawa da baƙinsa kan soke dokar haramta safarar baƙin haure. Hamid zai ci gaba daga inda muka tsaya. Idan muka dawo wurinka Ahmed Isuf, akwai wani ƙarin bayani da za ka yi game da yadda al'umma suka fara dawowa a jihar Agadez bayan soke wannan dokar. bon na farko tun da aka soke dokan nan idan kun nura shi cuwacuwan nan ta tashi baki sun fara shigowa me mm-hmm. muna iya cewa sai zuwa gaba ma za mu samu kan labari ya isa ga kowa da kowa mm-hmm. Mm-hmm. to waɗansu rabonsu da nijar an hana wannan doka ta hana me hmm. yanzu da doka aka soke ta da sun shi labari mu shirya su nan gaba za su hmm. zo sosai hmm. abin da muke nema ga gwamnati da ma'ikonta na nan cikin birnin agadis a sa sari saboda kun san waɗanda suka soki wannan zirga zirgan nan si zancen mutanen da suke mutuwa a sahara sai ka ga shofer ya doki mutane bai yi tanadin isasshen ruwa ba mm. ko bai yi tanadin lafiyan mota shi ba ya mm. je ga sahara ya zubda su ya dawo mm-hmm. to yanzu tsarin da ya kamata a sa su bakin nan da suke shigowa a san su wane ne kenan mm. a karfafa control mm-hmm. bincike kenan kuma a san ina ne tashar da ake doka su mm-hmm. kenan duk fitar da za su yi kuma a san da ita shofar kin da ya doke su a san wane ne kuma a tabbatar da lalle ya kai su inda ya kamata ya kai su mhm. saboda bai kamata ba mu yi amfani da wannan muna hallaka rayukan eh, dan adam kenan babban kiran kiranmu mhm. shine yanzu a sa sari mhm. tunda Allah ya sa duk waɗanda aka kama buskan dokan nan an sako su kuma za su koma aikin su yadda ya kamata kenan za su ya kamata da su da gwamnati su hada kai su fuddo sarin da shi baƙon haure in aka doke shi daga inda yake har a kai shi inda yake fata zuwa mm. cikin koshin lahiya ba tare da an takura mushi ba tare da an ci hakin shi ba mm. kaga fatan da gare mu zuwa ga su masu wannan sana'a da su hukumomin namu yawa malam abdulham biyanu mi zaka kara dangane da wani. Eh, bayanin da nake so in yi bisa ga abin da aboki na ya hudi mm. eh, musa don kai shine na cewa waɗanda duka abun ya shahe su a mm. can baya muna da mutane da yawa waɗanda muka gani waɗanda muka sani mm. kuma wasu mahaurin tayya arzikin su kenan tun da aka kama sunan don aka kai su aka rihe wasu ba su kara ganin ba sai da suka yi shekaran nan takwas wasu biyar wasu kuma ta yi da abun da ta yi wannan kasance ta da duk abun da suka tana dama na arziki mallaka kenan suka mallaka kenan ya kamata in mutane a yanzu fito ga da zasu ya kamata a ce gwamnati yadda ya kama su mun san da justice kin yadda zake tana da akwai sunayen su suna nan kenan mutanen nan ya kamata a musu gwagwarmaya eh su ma a fuddo musu wani hakki wanda vraiment za a tallafa musu kuma su kara ci gaba da harkokin su wanda kuma abu ya ritsa da kayan su motocin su da su wane ne da ake zuwa da zawar da su akwai su da dama wanda sun samu wannan suma muna fatar da cikin ɗan lokaci kaɗan za a samu vraiment a tallafa musu a maido musu da motocin nasu don su samu su daidaita kuma a daɗa koma bisa aikin da aka saba. Malam Bilal a Furnundu an samu rasa rayuka da dama a kokarin da kuke yi na tsallakawa da bakin haure cikin Sahara. Shin akwai wani tsari da kuka kawo a yanzu bayan soke wannan dokar? yanzu eh, da yake kasan bilal a farnuna so ne ke wata ka fidda rana ka shiga kasuwa ko kowace kasuwa mhm. ka ga yadda ake rayuwa da bido ma mhm. da salama. ma mhm. fanke ma igiyoyi ma na dirme mutane da na dirme kayan mutane da itacen da ke hawa bisa gari su a tahi kenan Allah ne ya kawo wannan budi karfa a ce wani abu ya kawo shi Allah ya dibi Niger abin da ta shiga na kunci da dadewa to da yake Allah ya bude wannan mu ta bangaren namu mhm. in kana kan yana ko wani kana da motar da ba ta kai motar da ba a baka ba sashen mhm. saboda a san al'umma ce aka baka kuma alkawali aka dauka na a shirya kasa mhm. kenan kasa ba a shirya ta cikin dadi sai an yi wuya to wuya an sha ta yanzu shirya kasa muka zo wanda za su zauwa ma'aikanta na yanzu ba kamar wa'ancin namu ba suna kallo baya suna kallon gaba mhm. mu ido na gaba kawai garin bamu na da baya mhm. to abinda muke so mhm. ra'ayin mu mu in shi za a badawa a kula da yake an san masai na president association ta mudriya wadda take kula hakkin dan adam daga nan harin da nishar ta kare saboda hakkin dan adam kawai na zama president to ra'ayin mu mu wanga zama Allah ya muna albarka kuma Allah ya bamu alherin shi kuma Allah ya saka da alheri Niger An tana wani rami Allah ya fiddo ta mhm. kuma addu'a take fiddo ta da ta fito ma mhm. ta fito ma Nijar yanzu ka gabin da ake yi a tahi mhm. duniya ta gamu da nan ka tahi durku sai ka yi nawa zaka ga mota guda to yanzu motoci a game kawai saboda an an shiga walwala eh, wanda aka kama akwai diyan mu ciki mm. akwai shikokin mu ciki mm. yanzu haka motocin su suna can gidan kaso a saye mm-hmm. yanzu haka wanga zama. Mm. akwai mota guda tana justice to wannan so muke yadda yaro ya fadi yanzu kenan wangamtan suka fito a ba su yadda za su ci da talakawansu wanda suka sha wuya bayan su mm-hmm. bayan nan an sha wuya kwarai sai dai Allah ya mana jimri mm-hmm. to wannan wuyar da muke so so muke Allah da ikon shi ya kawo muna yadda za a muna sakamako mhm. kenan wanga an kama shi ya fito to wagga mota inda gara a gara mishi mhm. inda wani hanya a mishi wanda zai fidda talaka wanda ya bari cikin kunci kunci ba ya zauwa ma wurin mu alhamdulillah mhm. amma dai saboda mi saboda zuciyar mu ad take da kyau to da ikon Allah wanga abun da aka yi Allah ya samu ci amfani shi Allah ya samu ci gashe shi Allah sa wanda aka ma gurbi gurbi nan ya cika shi da alheri wanda za su fidda mu cikin masala Allah ya kama musu mhm. mu ba mu bambanta wani da wani ba amma mun so Nijar ta zama Nijar mhm. ta ce ta wace ta kowa ta kowa ba ta Nijar ta mutum biyu ko uku a'a ba ta su bace Nijar mhm. baya tana da yawa to wannan baya aka akasin kai aka ce ayi aiki da kowa ba mu barin makafo ba mu barin gurgu ba mu barin kowa muna so ya shiga cikin tahiya mhm. to ba a shiga ta sai da shawara sai yaya kuka ce yaya mai kyau ya wanda bai da kyau wannan haye take ta bi wannan ni na shi dadin da aka ce gwamnati kansa tana ba da shawara ga talakawa mhm. kenan ciwon da suke can hade amma yaushe za a yi yanzu kawai ya mm. fadi ciwon da ke wurin shi mm-hmm. ni a ishe ni yanzu wata rana kai yawo kaga yadda aka rayu a kasuwa ma mm-hmm. kaga bido ya kai dubu duk gobe babu ko guda mm-hmm. an sai su mai su ko ya samu abinci kenan sauran wannan igiya ga ta nan ta darme kaya ga min abubuwa buhuna ana dauka waya waya waya to wannan abu shine alherin gari a gadis dama in kan nemi wani mutum da ya iya magana ce mu ne a gadis kamar kana nan in zo wajen ka gadis na yau to kasa ce da Allah ya mata albarka wadda ba ta kulguwa to a rike wannan albarka dan Allah ya karfafa ta kan mu fidda albarka cikin sinci a gadis wannan da kake gani yanzu na bariyar sai ka ga wallahi mota takwas tara mota ne rataye maka zo garin gaba ba ka san da shi ka shiga mm-hmm. wannan abu mamaki ne kawai to mu mu kama da niyya guda Allah ya taimaka kuma Allah abin da ya so ya shine zashi mu yi jimri cewa ake yunwa kaza kaza babu yunwa ba mu ganin ta har abadan ma mm-hmm. saboda zuci ba ta yunwa ba mm-hmm. Allah ne da ikon shi yake tallabe da mu mm-hmm. da niyoyin mu da yakka ake bi in ka dogara da mutum Allah ya barka da shi kuma ku hallaka mhm. to mu mun dogara ga Allah wanda suke gaban mu Allah dai ya kama musu malam Musa Bashir akwai abin da zaka ce game da batun takin hakkin bil'adama a kokarin tsallaka da bakin haure naji wanda suka riga ni magana bisa wannan eh, labarin sun ce ya kamata sa tsari mhm. wa tsari ya kamata sa yanzu kuma gwamnati mhm. ita ya kamata ta kama ta sake ta sa tsari tsari ne na tsaro kamar yadda muka ci hanya ce ake tafiya daga nan zuwa wata ƙasa kuma sahara ce ake bi mhm. to nan ana samun mutane wa'ansu ba su kai labari mhm. kenan ya kamata a karfafa tsaro tunda ana gamuwa da bandi mhm. kuma masu tafiya da su ya kamata su shirya idan za su yi wannan tafiyar shiri kamar yadda suka ce mota mai lafiya mm-hmm. kuma a ɗauki isasshen ruwa kuma a san wanda aka ɗauka adadin mutane da aka ɗauka mm-hmm. kuma waye ɗauki su mm-hmm. kuma eske an kai su inda ya dace to ya kamata a sa ido akan irin wannan tafiye-tafiye zargani ya kamata a ce gwamnati yanzu a sa ido fuskan wannan hanyar mu a matsayin mu na kare hakkin bil'adama ya kamata mu mu kasance wanda za mu shiga labarin waye kai masu wanda suke wannan aikin da su bakin masu shigowa yawa shine muke gani abin da ya dace sami Da bayanan Malam Musa Bashir kan batun take haƙƙin bil'adama a ƙoƙarin tsallakawa da baƙin haure za mu dakata a yau. Sai makon gobe za mu ɗora. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Ni ce Madina Dauda, mu kasance lafiya.